الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباره خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الأليم الحكيم إلهي ومنك الفضل والنيل والقراء لك الجود والفضل الأميم على الوراء وعندك إحسان وعفو لمن أقطع وما لي إلا أفو بابك سيدي فإن تحدني فمنك الفضل والنيل والقراء لك الجود والفضل الأميم على الوراء وعندك إحسان وعفو لمن أقطع وما لي إلا أفو بابك سيدي فإن تحدني للخير أصبحت موتدي قصدتك لا تعقل بفضلك مقفلي فحملي أمانا من أذابك في قلي والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تو عشرين دبقي كود تقص لوتن ذو القعدة hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai wanda shi daidai da 30 ga watan bakwai shekara tara a wannan masallaci na dan fodiyo inda muke gabatar da karatu a cikin littafin babban malami Sheikh Sa'ad Yusuf Abu Aziz mai suna jarrabawa cikin rayuwar annabawa da sahabbai wannan kuma shine darasi na hamsin da tara za mu tashi a wannan ismi da ya shafi sahabbai kafin nan akwai tunatarwa muhim amma zan yi ta a taƙaice shi wani ɗan uwa ne ya rubuto cewa ya kamata a faɗakar da iyaye ya ce da yawa za ka ga daidai sallan magariba ko la'asar mutane suna da yara matasa ko ƙanana za su taho masallaci sai su tsallako su bayyaran suna kwallo su su taho wasu masallaci wannan kuma ba daidai ba ne kuskure ne sadaka Allah da ya tashi cewa annabi wa amur a halaka bis salati da haka malamai suka ce a halaka a nan wajen ba yana nufin iyalansa na gida ba al'ummarsa wasu bir alaiha sau annabi ba iyalansa kawai ya ce su yi sallah ba dinnan ya mana umarni ya ce mai sallah to saboda haka iyaye su ji tsoron Allah galibi kamar yadda na sha faɗa lalacewar yara yanzu tamanin cikin ɗari yana da alaƙa da gudunmawar da iyayen suke ba su wajen lalacewa sau da haka ba wani alheri kai kana ƙoƙarin ka tsira amma ɗan da ka haifa ba ka damu da shi ba amanar da Allah ya tsora maka baka sauke ta ba kuma na sha faɗa na ce wannan matsalar malamai masu karantarwa su kansu sun ba da gudunmawa so da galibi in dai za ka za a yi maganan haƙƙi to kullum sai dai a yi maganan haƙƙin da ya zama wajibi iyaye ya'ya su tsare musu amma malamai ba su ka tattauna haƙƙin da ya zama wajibi iyayen su tsare mu ya'ya ba yanzu da yawa wasu yaran binciken mu abin da yake nuna mana eh, ka haifi ɗa yaron ya taso kai baka gina rayuwar shi ba amma wai jiran kake shi kuma yaron yanzu ya gina ka ta yaya ka siye fili baka gina ba kuma kana jiran filin ya gina da kanshi ka zo ka shiga wannan wani irin rashin sanin ya kamata ne sadaka wanda yake so dan shi ya gina shi nan gaba to shi ya haƙuri ya gina yaron sanda da ya taso in ya gina sai ya gina shi nan gaba yaro ya taso baka sanya ake yake makarantar boko ba baka sanya aka yake yin islamiyya ba kai kawai abin da ka iya shine ka ji daɗin kwanciya da matar ka zuba mata mani amma kana jiran wani ɗan da ka haifa wani ne zai ɗaukan maka ɗaune shi wannan ba daidai ba ne kuskure ne sau da aka da yawan iyayen da su suke saba ma 'ya'yansu kafin 'ya'yansu taso su girma su saba musu shi yasa kuke ganin rashin tausayi da jin kai da halin ko in kula yake yawa ga 'ya'ya so da irin rashin imanin da su ma iyayen suke nuna iyayen sannan suka taso don irin abin da Allah ya dora musu na ɗawainiya su ɗauka akan yaran ba sa ɗauka to saboda haka sai wasu da yawa suke jin cewa ma dan san haife ka san kawo ka duniya ba su da kowane irin haƙƙi a kanka ɗari bisa ɗari kai wato su suke da haƙƙi a kanka kai ba su da kowane irin haƙƙi a kanka Da wannan ta bangaren rayuwa haka kuma a addini da haka Allah dai tashi cewa ya ayyuhal ladina amanu sai ce ku anfusakum wa halikum nara ku kare kanku sannan ku kare iyalanku daga shiga wuta sau haka wannan nasiha ne zuwa ga iyaye sannan idan an zo masallaci in yara suna yin wasa a yi kokari a dinga daidaita su ne amma a dinga yin haƙuri da wasan nasu a masallaci yin haƙuri da wasansu a wajen sallah ya fi a watsar da su a basu don ba su saba ba suna ƙanana haka kuma za su girma shi yasa ko ga annabi ya ce idan yaro ya taso da ya kai shekara bakwai ku fara sa shi dole ya sallah in ya kai shekara goma biyu annabi ya ce a bige shi saboda muhimmancin da sallah take da shi Allah ta'ala ya shirya da mu Allah ya samu dace dan haka mun tsaya shafi na ɗari biyu da tamanin ne daidai ina ganin haka ne Allah Usman haka ne eh baka duba ba haka ne sannan malam ali idan mun kai minti 40 kana ne in na in ka minti 40 kai mun ishara cewa na kai to kar mu manta cewa muna tattauna kadiyya ne na abin da ya faru na kisan al'imamu husaini radiyallahu anhu wanda wannan matsalar ita ta bayi zuwa ga makasa littafi a masallacin ahalar baiti da hasabai ranar alhamis a husarun mai suna kawai ma man katalar husaina waye ya kashe Al'imam husaini allah ya kara masa yadda ya ba da labari mai littafi a baya sadda al'imamu husaini ya fita da yadda ya aika musulun bin da matsalolin da aka samu na yaudara daga 'yan shi'ar da ke iraki a wancan lokacin to shi ne in ba ku manta ba a nan yake ta sun mawasala da husainu ila karbala sannan al'imam husaini ya isa wani waje da ake mace masa karbala ba sa'ala a nisbin makani sai ya tambaya ya ce mai sunan nan wajen wakilin sai aka ce masa karbala sunan nan wajen karbala faƙalar sai ce sadaka rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi gaskiya da yake cewa ardu karbin wa bala'i kasa ce ta bakin ciki da masifa da masu nan wajen kenan haka wannan wajen malaman insha'i su suke ce masa tarkibul masjid a hada sunaye guda biyu ya zama abu daya kamar hadara maut hadara daban mautu daban in fassara za ka yi masa talararsi da ka ce hadara ya halato almautu shine mutuwa amma hadaramaut sunan waje ne wannan shine tartibul masjid to wa fi sabahi a cikin wayewar gari da gari ya waye wasal al-khayl bin ziyad ila al-husayn dokuna suka kai wajen na al hussein na wato ibn ziyad suka kai wajen al hussein an abi khalid al-kahili qala yake cewa lamma sabahat al-khayl al-husayna lokacin da aka wayi gari dokunan ibn ziyar suke shirin kai farmaki akan al-imam husaini bin ali rafa yadai sai al-imam husaini ya daga hannunsa faƙale sai yake cewa allahumma anta siqati fi kulli karbi Allah kai ne aminci na cikin kowane irin bakin ciki wa raja'i fi kulli shiddatin kuma kai ne abinda nake kauna cikin kowane tsanani wa anta li min kulle amrin ba ni bane wa anta waliyun Sai kake jibinta al'amari na ne min kulli amrin kowane irin al'amari nazala thiqatun wa iddatun wato wanda aminci ya sauka gare shi ko tattali kakan min hammin bakin ciki nawa ne yadda fihi al wanda zuciya take rauni a cikinsa wata ƙillu fihi hilatu dabara take yin ƙaranci wa ya zilu fihi sadiku aboki yake warɓar da aboki wa ya shi mutu fihi al'adu makiya suke masa dariya fa an zaltuhu bika na saukar da wannan abin wajenka wa shakautuhu na kawo kukar wannan abin ileka zuwa gareka. ka ragafatan fihi ileka amman siwaka saboda ina kwaɗayin abin da ke gurinka na bar duk abin da wani wanda bai wajenka an fahimta ne kwanan nan muka haɗu da wani yake ce mun ya yadda cewa ya ce abubuwa ne suka faru da shi ya ce daga nan ya ƙara fahimta cewa idan ba Allah ba ne ya ma abu a rayuwa ba wanda zai iya ma ya ce saboda aiki yake nema kuma yana da hanyar da zai samu aiki ya ce shi ya kai takardun wasu an ba shi aiki amma shi yana neman aikin ya kasa samu kuma ana ganin yana da alaka da wani ya san wani ya san wani amma aikin ya isa mu ya ce to daga nan ya fahimci cewa da gaske idan ba Allah bane ya ma abu ba wani mahalucci da zai iya ma to shi yasa yake cewa ragabatan fihi ilaika amman siwaka ina kwaɗayin abin da ke gurin ka na bar duk abin da ba a wajen ka yake ba amma idan na kawo kuka yace ce farrasuhu kakan yayi damuwa wa kashaftuhu kakan gusar da bakin ciki wa faitanihi sannan kakan isan min akan wannan abu fa an tali waliyu kulli ni'matin kai ne gare ni kake jibintar kowace irin ni'ima wa sahibu kullu hasanatin Allah kai ne ma'abucin kowane irin abu mai kyau wa muntaha kulli gaya sannan kai ne ka kai makurar karshen kowane irin abu wannan shine abinda al-Imam Husaini ya faɗa to jiya na faɗa a wajen hukubatun minar tarih na ce matsalar da shi malam mai littafi ya samu da ya zo wannan babin ya kamata ya la'akari wajen ciranto abinda zai ciranto daga littafin al'imam ibn jarir tabari na masu in da ibn jarir tabari din tarihinsa na manta ne man san ya aka yi na manta wa ma an sanihu illa shaitanu an azkura wa ba asa ubaidullah bin ziyad ubaidullah ya aika umar bin umar bin sa'ad dan ya yaƙe su fa qala lahu al-husayn sai husayn yace masa ya umar ya kai umar bin sa'ad kenan yace ikhtar li ihda salasa fisalin ka zaɓi a gare ni al'amara guda uku ɗabi'u guda uku kun ga lokacin da shi ibn ziyar ya tura umar bin sa'ad da suka je suka samu al'imamu Hussein jamurin jina ce da aka curo mu don mu yaƙe ka sai al'imamu Hussein ya ce ma shi wannan kwamandan ya ce akwai abubuwa guda uku ɗabi'u da nake so ku zaɓi ɗaya daga ciki ya ce in ma an ta turuka ni arzi'u kama ita ko dai ku ni inda na fito ba daga makka ya fito ba ya ce to ku nan kuma maka. fa in abaita hadhihi idan ka ki yadda ba ku yadda da wannan ba ba za ku bani dama in koma maka ba fa sayyirni ila yazi to ku bani dama in tafi zuwa ga yazidu fa ada fa ada yadi fi yadihi in dora hannuna akan hannunsa in masa mubaya a fa mu fi yamara shi ya mun hukuncin abin da yake gani fa in abaitu fa in abaita hadhihi idan ka ki wannan wannan abaita din da yasa in na ki wannan baiwa kuma shi mukhatab fa in abaita hadi fa sayyirni ila tur to ku ba bani dama in tafi zuwa ga tur fa uqatiluhum hatta amut in je in yi jihadi haƙun muta a can kun ga ɗaya daga cikin zaɓi uku ko su ba shi dama ya koma maka ko su ba shi dama ya tafi wajen yaziri ko su ba shi dama ya je iyakar musulmi inda ake ya je jihadi har ya mutu a can wannan shine zaɓi ɗayan uku da ne masu bashi to matsalar nan wajen wannan ajiyar 'yan shi'a ba sa fito da mutane ita domin su a wajensu yazidu kafiri ne an gane ba kuma yazidu ba a'a duk wanda ya shugabanci bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna masa kallon kafiri ne ba kuma wanda ya shugabanci ba a bayan annabi duk wanda ya shugabanci bayan annabi ka yadda cewa shugaba ne kai ma kafiri ne da haka in ka yadda da shugabancin abubakar da umar da na usman kai kafiri ne na sha faɗa a nan wajen na ce ali bin abi talib allah ya ƙara masa yadda matsayinsa ya fi matsayin sai da na husaini domin ɗan uwa ne shi ma ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan duk wata manƙaba da ake takawa a addini tun da Allah ya aiko annabi da sai da na aka fara ta shi yasa ko ga sanda zai yi hijira ya bar makka ya tafi madina shi annabi wanda ya kwanta a mawkifin annabin ce da in kashe annabin za a shiga a kashe shine sai da na ali sai da na ali ya yi hijira duk yaƙi-yaƙin da annabi in ba wasu yan kaɗan ba da sai da na ali aka yi su shine mutum na hudu a musulunci yana auren yar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma annabi yana daga cikin mutum goma da ya masu bishara da aljanna wanda falalarsa da darajarsa sai mun zo wancan karatun da za mu yi darasi na biyu a littafin waya kashe husaini domin ya ɗauko mutum goma sha biyu ya faɗi darajarsu da matsayinsu wajen yadda ahalin sunna suke girmama ahalin baiti amma mun faɗa a baya bayan an gama yakin safinu da yakin jabal da naharawan da ya da kawarish mutum uku suka zo suka zauna suka ce idan ana so duniya ta zauna lafiya kawarish sai an kashe mutum uku sai an kashe amru bin as sai an kashe sai da namu aure sai an kashe sai da na ali abdurrahman bin maljam shi ya zo ya kashe sai da na ali tambayar da muke masu kullum na farko me yasa suke yayata kisan al-Imam Husaini ba sa yayata kisan Sayyidina Ali in ka matsa mutum da tambaya sai ya ce wai hadawa suke tare da ranar da Sayyidina Ali ya mutu daban ranar da wa Sayyidina Husaini ya mutu daban idan hadawa kuke waye ce ku hada in ibada ne in an rarraba take ka zo ka hada waye ce ka hada ya kamata ka samu nassin da in abu yana rarraba ka hada waye ce ka hada sannan wadda suke ba da amsa cewa haɗawa suke ai ne ko kaga wata rana da in shiya suka ware ranar bakin cikin mutu sai da na ali suna ɗanka baƙaƙen kaya da zaman makoci da tayar da ƙura a gari kamar yadda suke yanzu ko kaga wannan rana babu to menene yasa kisan al-Imam Hussein yake da tasalsul kisan sayyidina Ali bashi da tasalsul na faɗa ko a shekaran jiya na ce duk musulman da yawa gari cikin addinin musulunci yana da labarin an kashe sai da na husaini amma din da ka samu taron musulmi cikin mutum goma mutum takwas ba za su iya faɗa maka sunan wanda suka kama al'imamu husaini suka kwantar da shi suka yanka ba ya aka yi kisan ya shahara masu kisan ba su shahara ba amma galibi za ka samu mutane sun san wanda ya kashe sai da na ali shine Abdulrahman bin maljam kuma sannan ta yaya aka yi wajen kisan sayyidina ali ba a da shakka cewa Abdulrahman ya kashe shi amma wajen kisan sayyidina husaini ake da tuhuma a cewa na ne a cewa na ne a cewa na ne a cewa na ne na faɗa na ce asali matsalar nan dama ma tattauna ta don fitina ce ba matsala ba ce da take da daɗi amma sai yan shiya suka zo suka mayar da ita addini ba ma wannan ba sai suke fuskantar da tuhuma zuwa ga ɓangaren ahalus suna cewa su suke da gudunmawa da goyon baya wajen kisan jikan annabi muhammad to wannan dalilin ne tura mu zuwa ga dole ne mu fitowa da duniya wai matsalar nan mata ya aka ta faru na farko dai yanzu kar mu manta cewa al'imamu hussain yana zaune a makka mutanen nan su suka aika masa wasiƙu sama da dubu goma sha takwas cewa ya baro makka ya za su masa mubaya na biyu ya je mutanen nan da ya je waɗanda suka aika min ya zo su aka yi amfani da su suka hau kan shi yanzu kun ganin wajen da ya nemi ɗayan uku don Allah da sun yi mai wannan fitina za ta faru ba za ta faru ba ya ce su ba shi dama ko dai ya koma inda ya fito ko ya tafi wajen yazidi to in ya tafi wajen yazidi ya je ya masa mubaya'a to dole yanzu a yadda musulmi ne don ba yadda za a yi al'imamu sai ne ya mubaya ga wanda yake kafiri ne ko kuma ya tafi yaƙi ya je mutu a santa wa'annan abubuwan guda uku da ya faɗa duka ko ɗaya wa'annan mutanen sa mai kuma wannan ibn ziyad din nan fa da kuke gani a nan wanda yanzu kwamanda ne a wannan rundunar a jiya yana daga cikin waɗanda suka dafa aka yi rikici yana bangaren na ali amma kuma yau yana daga cikin yanzu shine jagoran kumandar rundunar da ta zo kuma za ta yaƙi sai na Hussein shi yasa ko da zai tafi aka yi ta ba shawara aka ce kar ka tuna yadda mutanen nan suka yaudari mahaifinka suka yaudari dan uwanka kai ma an ka udara ka zashi to wannan shine abin da ya faru to a tasalsul din shine abin da suke so su kai zuwa gare shi sai da na ali da aka kashe shi wanda ya kashe shi rahman bin maljam ne saboda aka ba kuwa a bayan shi daga nan in ta matsala ta kare amma shi ya zidu sai ya ce to shi ya zidin nan waye ya tashi shugabanci sai ya ce baban shi to shi baban shi nan mu'awai waye ya nada shi shugabanci sai ya ce farko wanda ya fara nada shi gwamna a sham umar ne usman ya zo ya tabbatar da shi to shi kuma umar waye ya sa shi shugaba sai a ce abubakar ne to haka abin suke son su mayar da shi da haka hukuncin da suka yi ga wannan sai su tafi su hukuncin ga wancan sai a tafi a hukuncin gawa ga wancan shi sa kuka ga matsalar ta zama aƙida mai zaman kanta ta wannan janibin amma ta wancan janibin ba ta zama ajandar da suke ɗaukowa ba su mayar da ita rana mai zaman kanta wajen biki da kuka da ihu kamar yadda suka akan matsalar kisan al-Imam Hussein to shine yake cewa fa arsala ila ibn Ziyad bidalika sai ibn Ziyad ya aika zuwa ga wannan fahamma an yasirahu ila yazi sai nufin ya aika shi ya ce to shikenan na baka dama ka tafi wajen yazi fa qala shamr bin zuljawshan shi wannan shamr bin zuljawshan din gashi ismuhu zuljawshan sharha bin bin al'awa bin amru bin muawiya min bani dabba bin kilab an fahimta ai sai me sai yake cewa la wallahi biwa illa an yanzila ala hukmika sai dai ya sauka akan hukuncinka fa arsala ila al-husayn bidalika sai ya aika ma al-imam zuwa ga wannan fa qala sai husayn ya ce wallahi la af'alu kai kan dai baka isa ba in sauka akan hukuncinka a bin sa'ad an qitali shi wannan umar bin sa'ad sai ya jinkiri ya kasa yakar wato na husaini fa arsala ibnu ziyad sai ibnu ziyad ya aika shamr bin zuljawshan wa qala lahu yace masa in taqaddam umar idan umar bin sa'ad ya zo fa qatil to ka wa illa faktulhu wa kun makanahu in yaƙi shi umar bin sa'ad to kai ka yaƙe shi ka tsaya a matsayin shi faƙad wallaituka imara kai na tsora ka kai ne yanzu komanda wa arsala ma'ahu kitaban li umar bin sa'ad sai ya aika littafi zuwa ga umar bin sa'ad wa kana ma a umar bin sa'ad qaribun min 30 rajulan min a ayani ahli al-kufati tare da umar bin sa'ad akwai kusan mutum 30 daga cikin ayyanannun mutane daga cikin mutanen kufa فقال sai ya ce masa ya aridu alaikum ibn binta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faƙalu lahu sai suka ce masa ya aridu alaikum ibn binta rasulullahi ɗan ƙyar manzan Allah ya bijiro muku da salafa kisalin ɗabi'u guda uku amma falam taqbalu min hashe an ku kasa karɓar ɗaya daga ciki fatahawwalu ma'al husaini yuqatiluna ma'ahu sai suka juya su waɗannan mutum talatin ɗin suka koma rundunar al'imamu Hussein sun yadda cewa in dai maslaha ake nema tunda al'imamu Hussein ya nema a bashi ɗayan uku ko ya koma maka ko ya je ya samu yazidu ko ya tafi yaƙi to ya kamata a yi ma al'imamu Hussein haka da ko ba a mai ma su sun koma ɓangaren rundunar Hussein kuma da suna daga cikin rundunar mutanen kufa falamma ja a shamur lokacin da shamur ya zo bil kitabi da littafi ila umar bin sa'ad zuwa ga umar bin sa'ad qara'a alaihi sai ya karanta littafin faɗi zafi fihi sai gashi abin da ke cikin wasikar. amma ba da bayan haka fa inni lam ub'athka ila husaini shi wancan kumandan ibn ziyad yake cewa umar bin sa'ad ni ban aiko ka ba ila husaini litakuffa anhu dan ka kame ka kyale shi wala litatawuluhu ko dan wato kai masa rangwame wala litamnihi as-salama ko dan ka bashi wani aminci fanzur ka duba fa in nazala husayn wa ashabu wa ala al-hukm idan husayn sun sauka da waɗanda suke tare da shi akan hukuncinka wastaslamu suka miƙa waya fa ba'ath bihim ilayya silman ka zo min da su lafiya lau fa in abu unko sun ki fa zahab ilayhim hatta taqtulahum to kai gaugawa har sai ka yaƙe su fa in qutila husayn yace in an kashe husayn fa a'ti al-khayla wato sadarab ka sa doki ta taka wuyansa fa innahu aqun qati'un domin husayn mutum ne mai sabo mai yanke abinda Allah bai yarda a yanke ba fa in madaita li amrina ka khairan in ka zartar da al'amuran mu sai mu saka maka da alheri wa in abaita in kuma kaƙi fa'atazil amalana ka nisanci aikinmu wa kabbirna sannan za ka dawo ka ba mu labari sannan wa kalli baina shamra bin wa baina askar kuma rindanar yanzu ka sauka daga kumannan ka batta hannun shamra bin tsakaninsa da raguwar sojojin fa inna qad amarnahu mu mun riga mun masa umarni cewa aikin da muka saka an ba za ka iya ba shi ya tsaya matsayin ya aikin wassalam falamma qara'a umar bin sa'd alkitab lokacin da umar bin Sa'ad ya karanta littafin qala li shamr sai ce ma shamr wai da kai tanka la la qarraba Allah daraka kada Allah ya kusantar da gidanka zuwa ga rahama kabbaha Lahu ma qaddamta bi alayya Allah ya muna na maka akan abin da ka gabatar min yanzu Ya ce wallahi inni la abunnuka anta ce ina zaton kai dinnan fa wato tan eh, sanaitahu an yaqbala ma katabtu bihi ilayka ko in la azunnuka anta inda kai dinnan ina zaton cewa sanaitahu zaka juyar da shi an yaqbala ya karbi ma katabtuhu bihi abin da ya rubuto zuwa gare ka ina tsammanin cewa abin da ya rubuto zuwa gare ka za ka ji yadda abin ba za ka karɓa ba wa afsarta alaina amrana kuma ka daga ka bata al'amarin mu yanzu kad kunna rajauna an yusliha al'amarin da muke tsammanin cewa zai gyaru tunda kaga inda an yi ma al'imamu sani ɗaya daga cikin abubuwa guda uku da yana ma ai matsalar nan ba za ta faru ba فقال شمر sai shamru yake cewa akbirni ma an ta sani ulli Amerika, shi shamar din nan bayan umar dan sa'ad ya karanta masa yace to ban labari yanzu da kaji abin da amir yace shin za ka yi ko ba za ka yi ba a tuqatilu aduwahu shin za ka yaƙi maƙihinsa ko ba za ka yi wa illa fa kalli bayni wa bainal jun wal askar yace in ba ka ba umarnin da kai aka baka haƙura ka bar rundunar ni zan zo in tsaya a matsayin komanda فقال سيتي لا ولا كرامة ولكن أنا أتولي ذلك يتي يتي شي زي بنت al'amarin. saboda shi kuma yanzu matsala ne idan aikin da aka turo ya yi ya ce ya sauka daga kwamandan ya bashi wannan yi to ba shi da zaɓi dole shi kuma sai ya tafi lahira wa ƙala ya ce masa fadunaka to an kayan da za ka yi gare ka fanaha da ila ashiyatul khamsi sai ya zabara zuwa wayewar gari biyar litis imadai ga tara ga suka wuce min muharram na watan al-muharram wada a shamur zo hatta wakafa ala ashabil husaini sai ya tsaya wajen alimam imam husaini fa sai ce aina banu uktina ina yan uwan ina ƴaƴan yan uwan mu mata suke fa kharaja ilayhi al-abbas sai abbas ya fito wa abdullahi bin jafar wa abdullahi wa ja'far banu ali ƴaƴan ali anan wajen sai ce aulad ali bin abi talib min zawjatin ukra ƴaƴan ali bin abi talib ta bangaren wata matar daban غير فاطمة واتبعنا فاطمة رضي الله عنها كان بينها وبين الشمر سلة كان بينها وبين الشمر سلة wa بينها وبين الشمر سلة سلة قرابة tsakaninsa da shamru akwai alaƙa ta yan uwanci ta ɓangaren uwa tunda mun san cewa sai da na'ari bayan da na na fatima ta rasu ya auri wasu matan da ya auri haifi 'ya'ya sun kai talatin a duniya to da ka lokacin da annabi yake da rai sai zamanto ita na na fatima haram ne a haɗa ta da wata mace shi. da haka za mu iya tunan hadisin da lokacin da sai da na yana neman fatima yar gidan abuja wani ya zo ya kawo mana na fatima labari cewa kin kosan yanzu ali yana neman fatima yar gidan abuja na na fatima ta bincika ta tabbatar da labarin haka ne ta ɗauki al'imamu hassan da al'imamu hussein ta yi tafi gida ta je ta samu annabi take ce masa inna qawmaka yazmuna ka annaka la taqdabu libnatika mutanenka suna faɗa cewa fa duk abin da za a yi maka akan ƙyarka ba ka yin fushi ta ce ga alilin ya rasa yadda zai nema sai fata mai yar gidan abuja tana faɗa ma annabi haka yi bincika ya tabbatar da haka ne sai sa aka haɗa mambari ya hau ya yaba Allah ya yi masa kirari ya jinjina masa ya gode masa sannan annabi ya ce bayan haka ku sani mun ba abu la'as ibn rabi aure ya mutunta mu mun mutunta shi mun ba usmanu dan afan aure ya mutunta mu mun mutunta shi ya ce ba yadda za a yi a haɗa 'yar gidan annabin Allah da 'yar gidan maƙiyin Allah maƙiyin Allah lamba ta ɗaya sannan a ɗauko ishi a zo a haɗa da annabin Allah lamba ta ɗaya annabi ya ce wallahi ba za a haɗa 'yar gidan annabin Allah da 'yar gidan maƙiyin Allah ba sai ya ce to fatiman nan da kuke gani tsoka ce daga gare ni abinda zai cutar da ita zai cutar da ni to tun da ya zamanto in za a auro wata mace idan zai cutar da fatima zai cutar da annabi da haka in ana son zaman lafiya dole a haƙura to wannan yasa har annabi ya bar duniya duk da ba tsawon shekaru kwanaki ta ba wata shida da ɗan kwanaki ta koma zuwa ga Allah to daga nan sai sai na Ali ya ci gaba da auren wasu matan daga wasu ɓangarori daban-daban wanda in ka haɗa 'ya'yansa al'imamu hassan da hussein da umma kursum da mu hussein da na fatima ta haifa da aka samu cewa 'ya'yan da sayyidina ali ya haifa a duniya sun kai wajen talatin sai mun zo hukubatun min tarih da mu faɗi wasu daga cikinsu. su shi yasa akwai abubakar a cikin 'ya'yan akwai umar akwai usman shi yasa za ku ga duk suna daga cikin wanda al'imam imam husaini ya ɗiba ya tafi karbala da su to wa'annan abbas din da abdullahi da jafar banu ali ɗayan ali ne faƙalu suka ce malaka wa ma me kuke so me kuke nufi ƙala sai amtum ya bani ukti aminu yace ku kuna da alaƙa da ni ta ɓangaren uwa to ku ba ku aminci ƙalu sai suka ce la'ana kallahu Allah ya la'anci ka wa la'ana amanataka ka Allah ya tsine mata ita ma atu'minuna yanzu mu ka ce ka ɗauki aminci ka ɗauki amana ka ba mu wabin rasulullah la amana lahu amma ɗan annabi muhammad shi ba shi da amana ba shi da aminci game amfanin aminci fanada umar bin sa'ad sai umar bin sa'ad ya kira yace ya khair ya ki doki irkubi wa abushi da haka a kawo doki a hau sannan yace ayi bushara farake ba fil nas sai ya hau doki cikin mutane sun mazahafa sannan sai ya gaugawa na hawan ta bangaren su ba da salati da asali bayan sallar la'asar wal husaini radiyallahu anhu jalisan lokacin Al'imamu imam husaini yana zaune amama wato banihi gaban ƴaƴansa mujtasiyan wato yana mai gurfani bi fihi da dokinsa iz yayin da kafa bi ra'sihi ala rukbatayhi ya haɗa gwiwarsa da kansa yana zaune fa sami'at uktuhu ad-dajja sai uwarsa ta ji ihu da hayaniya fa qalat ta ya ya kai ɗan uwana amma tasma'u al-aswata qad qad iktarabat ba ka jin sauti na hayaniya yana kusanto mu fa rafa'a ra'sahu sai al-imam Hussein ya daga kansa fa qala sai ce inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama fil manami annabi a cikin bacci fa qala li sai ce innaka taruhu ilaina dama ya wannan wani da yamma za ka baro duniya za ka zo wajen mu wa ƙali lafil abbas abbas ya ce masa ya asi ya kai ɗan uwana a takal ƙau ga mutanen nan fasar riga sun zo maka fana hadasi ya zabura wa ƙali ya ce ya abbas irkab bi nafsika ya ce ka hau abin hawa da kanka anta ya aki hatta hatta talqahu kai da kanka ka je wannan inda kake biyo sautin nan ka haɗu da shi fataqulu lahum ma lakum wa badalakum ma badalakum kace musu me ya same ku me bayyana gare ku fa ta kuma abbas fi abbas ya je musu fi nahum min 20 farisan ya ɗauki kusan mutum 20 mahaya daukuna daga bangaren su ya tafi fa qala sai ce masa ma turidun me kuke nufi fa sai suka ce jaa amirul jaa amrul amir al'amarin um, shugaba fa ya zo bi anna alida alaikum an tanzilu ala hukmihi cewa ku sauka akan hukuncinsa aunu na ji zakun ko kuma mu yaƙe ku mai fito na fito da ku kana sai ya ce fala ta'ajjalu kada ku yi gaugawa hatta arji'a ila abi abdullahi dan kuma in samu al-imam husaini ai al-husaini fa arada anhu ma da fa uridu anhu in bujuro masa ma zakartum abinda kuka ambata eh fa uridu alaihi ma da karto in bujuro ga shi al-imamu sai abinda kuka ambata yanzu fa waqafu sai suka tsaya faraja sai ya dawo ilil al wajen al-imamu sai fa akhbarahu hulkabara Ya ya bashi labari yace mutanen nan da suka zo sun zo ne zaɓin da ka nema guda uku a baya ko ɗaya ba su yi maka ba shi dai wannan ibn ziyadin sun ce dole ka sauka akan hukuncinsa sun maraja a ilayin sannan ɗan saƙon al'imam hussein abbas nan ya sake koma faƙala ya ce masu ya haƙula iya ku wa'annan inna aba abdullahi lalle al'imam hussein ya tsalkum an tansarifu yana tambayar ku ku juya a shiya wannan yamman hatta nan zarafi hazal ya ce wannan al'amarin da kuka zo da shi zai duba fa'ida asbahana idan muka waye gari ya ce iltaƙaina insha Allah za mu haɗu wa inna ma arada an yusiya ahlahu yana so tukunna bayan ya duba ya ga ya dace zai ma iyalansa wasiya fa qala umar bin sa'd bin nasi sai umar bin sa'd yace wa raguwar mutanen da ke tare da shi mata rauna sai daga dan sakon al-imam Hussein ya dawo mai kuke gani fa qala lahu umar bin al-hajjaj sai umar bin al-hajjaj yace subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah Ya ce wallahi law na min ad Ya ce da a ce dailami ne Ya zo shi wannan dailami din shi ne wato suna ne na sarauta daga kasar farisa cewa ba wai jikan annabi muhammad ba da a ce dailami sarki daga farisa ya zo ya nemi irin wannan alfarmar ya ce sun masa alaka an haɗa kana yan an tuji ba sannan ya roƙi irin wannan ya ce to wallahi ya cancanta a amsa masa ba dan yar annabi muhammad ba fa jama al-husainu ashabahu sai al-imam husain ya tara sahabbansa wa qala yace inni qad azintu lakum lalle ni na muku izini fantaliku ku tashi fi hadhihi al-laila a wannan daren fattakiduhu ku riki wannan daren jamalan a matsayin abin hawa wa tafarraqu fi sawadikum wa mada'inikum sannan dan wannan yawan da kuke da shi ku rabu da kuma guraren zaman ku fa innal lallai mutanen nan fa yake ce musu inna ma yatlubuna ni suna nema na ne walau qad asabuni lahawar an talaba ghairi da sun same ni da sun yi wasa da hankali na tuntuni da sun gama amfani da ni sun yi min abin da za su yi min kuma sun koma neman wani na فقال أخوه الأباس في أباس يتي na نفعل ba a daka. ko lam naf'al zalika sai ce ba za mu yi haka ba ko linabqa ba daka dan mu ci gaba da wanzuwa bayan ka la arana Allahu zalika abadan kada Allah ya nuna mana haka thumma takallama ikhwatuhu wa auladuhu sannan yan uwansa suka yi magana da ƴaƴansa wa banu aqihi wa banu Abdullah bin Jafar bin hawi zalika da ƴaƴan yan uwansa da ƴaƴan abdullahi bin Jafar da kwatankwacin irin wannan فقال الحسين سي الحسين يكي يا بني أقيل حسبكم من القتل بمسلم wannan hasbukun din da yasa min alfatki ko don alfatki ne shine ta abu idan kuma alqatlu ne kamar yadda ni na duba zuwa ga nuskan asali shine hasbukun min alqatl daka da nabi bi wasu abubuwan zaka ga shi malam mai littafi ko ya rage wani abu ko ya kara wani abu hasbukum min alqatl ya ishe ku kisan da aka yi bi muslim da muslim yace idhabu ku tafi faqad azantu lakum na muku izini fa qalu suka ce wallahi la wallahi la wallahi bal nufdika bi anfusina suka ce wallahi ba za mu ba za mu iya bada rayukan mu fanshe ka wa ahalina da iyalanmu kabba Allahu la Aisha daka? Allah ya muna na rayuwa bayan baka wa qala muslim bin ausada muslim bin ausa da yake ce wallahi laulam ya kuma ma'i silamu inda a ce za a waye gari ba makami tare da ni mutane su zo za su yaƙe ka ya ce uƙati da wanda zan yaƙe su da shi laramaitu humbil hijarati ya ce wallahi in an kai matakin da dutse zan iya ɗauka in yi jifa da shi don in baka kariya sai na yi وقال سعيد بن عبد wallahi الحنفي يكي والله لا mu kyare ka ba. hatta ya alama Allah har sai Allah ya san cewa annana qad hafazna gaibata rasulullahi fika har sai Allah ma ya san cewa mun kiyaye mutuncin annabi a lokacin da annabin bai nan yace wallahi law alim law alimtu da na san cewa annini dinnan uqatilu zan yi yaƙi tare da kai thumma ya sannan a rayar da ni sun ubraku hai sannan a ƙona ni sun thumma ubraku sannan a ƙona ni hayyan ina da rai sun ma'uzara sannan a watsa ni tis'ina marra so casa'in ma farattuka hatta alƙahi mami dunaka ya ce wala ba zan kyale ka ba sai na ga yadda zan yi na baka kariya wata kallama jama'atun min ashabihi binawi wasu daga cikin magoya bayansa wanda ya ɗiba a makka ya tafi da su da waɗanda suka bi shi anya suka faɗi irin wannan falamma amsal husain lokacin da al-imam husain ya gari ja ala yuslihu sayfahu sai tashi yana gyara takobinsa wa ya ƙulu murtazilan murtazizan yana ainihin wato rera waka da bahar murtazi yana cewa ya dahar uffin laka min salilin kam laka bil ishrafi wal asiri min sahibin aw talibin qatili yana cewa ya dahar ya kai zamani uffin laka tir da kai ya kai zamani wato tir da juyawar zamani min salilin tamlaka bil ishraqi wal asiri da masoyin da zai nuna maka tsantsar cewa yana kaunarka kuma yana kare daraja kamin sahibin amma a waye gari a ce wanda kake ganin abokinka yanzu shine au talibin shine wanda zai dawo yana neman kuma ya zai kai ka lahira falamma sami'at sami'ahu ibnuhu ali lokacin da ɗansa ali ya ji yana rere wannan waƙan kana kahul ibra sai tunanin ya shake shi ka sami asibu zainab sai zainab binta ali ta wannan fana hadar irin sai ta zaba da ta ji wajen shi wata iya ta kule tana siya wasa kala laisal mota a adamanin hayata aliyauma matar fati masu ummi wa ali wa abi ya khalifatul mali wa simalin baki yake take cewa ta kala wayo ina ma a ce an yi rashi Laitar mauta a adamanin hayata ina ma a ce mutuwa ya sa na rasa rayuwata kafin wannan lokaci shine al kafin wannan wani ta ce matar fatima su ummi mahaifiyata ta mutu in ma mutuwa ne wa aliyun abi babana ali ya mutu in ma mutuwa ne shine ya khalifatul madi ya khalifan da ya riga ya wuce wa simal baqi sannan agaji ga wanda suka rasu faqala lahu al-husayn sai husaini yace ukhayyata مخيف ياكي ارواتا لا يذهب واتو لا يذهب حلمك الشيطان كتبري الشيطان يتفيد لها قرنك وتلك رقت عيناه إذن الإمام حسيني تذبد عينهم واتو حواه وقررت اتوانا يؤوتاش تفاد مغشيا عليها تناسو مميا تعوانا لوكتني فقام إليها الحسين في الإمام حسيني ya ya ji wajenta isa tana da tsawo an gani